Imani akan wasu miyagun abubuwan da ke da nasaba da al'adu na kan gaban dalilan da aka gano cewa suna kawo cikas a yaƙi da bauta a jamhuriyar Nijar. Duk da shekarun da aka shafe hukumomi da ƙungiyoyi suna gwagwarmayar haɗin gwiwa akan wannan matsala. Malam Dambashi son Allah mamba ne a kwamitin ƙasa mai yaƙi da bauta. Mun inda an kai kuɗin aure saboda ire-iren wannan abin an katsa an kai bincike an kawasa Akwai waɗanda ma suna ga son ma a ce musu su bayi ne. tunda kana ganin su in ka tai wurin biki sai ka ji sun buga gangami sun ce su bayi na sun to wurin mai gidansu shi ba su abin da sun ka ci amma waccan bauta ta gaskiya akwai ta ka ɗauko daga wajen wannan yankin da aka ce ma yankin zuwa illela ya ɗoka ya yi kwanni zuwa madawa in ka tai akwai 'yan garuruwa inda aka ce ya kamar shahi na na kumiya shahi ne inda har yanzu mutane ba su fa'inta ba da wannan abubuwan ya kamata a bar su. Bincike ya yi nuni da cewa rashin samun cikakken haɗin kai daga wasu 'yan takarda da wasu shugabannin al'umma na rage wa wannan yaƙi armashi. in ji Ali Buzu shugaban ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da bauta. Babban matsala shine yaran wahayu wannan. Yawancin wahayu sarakan gargajiya da maye-maye malamai su ne addasu don ya kasance sai gani kama yawancin yaran nan su ne suke koma sarkai na gargajiya waɗannan don biku su da su ba su son ana wannan zance cikin ma mutane waɗanda ake bibin kamar kansu ya waye ba su son a ɗauko zancen bara ne mun yi wani taro tare da wasu har da jiji can su cikin reniyokin da ake na ji wani alkali da ya tashi ya ce a ah, harka bauta abu ce wanda mun ka gado don bai yiwa a zo a ce ɗaya rana a zo a canza shi don ina tsammani kamar irin wannan alkali gobe an kai mishi harkar shari'a kaga shi an kai mishi harkar bauta don gare shi kawai abu ne na tarihi bai yi wa abin yayi bisa la'akari da yadda wasu suka yi zurfi wajen mayar da kansu tamkar mallakin wani da sunan bauta matsakaimi akan ayyukan faɗakarwa ya zama wajibi ga masu yaƙi da bauta akwai wasu bayu yanzu in ka zo wajensu kacce musu a ku bawi ne a haddo ku da wannan wuri mai sai su dibe ka kamar kai ne baka da ma hankali wasu kuma dibi suke kawo masu su su ne Allah su abinda sun kace shine za su yi da in ba su yi shi ba sun saba musu kenan sun saba ma Allah tona asirin masu wannan haramtaccen aiki na daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen bauta in dai ka bauta ce mutum ya ce ma bawa ka kai ƙarar shi gidan zuzu ni na ni tabbata ma kwasu zai yi kowane ne inda dai har ya ɗauki dosiyan shi ka tabbata ya yi bincike ya tabbata haka ne ka ɗauki shi da matsayin bawa to alƙalin zai ɗauka mataki kuma akwai dokoki waɗanda za su buga ka a kyau kuma su ci ka tara ko kai wane ne kasan da wuya ka ga irin su sun ga an ci musu zarafi su su kai kara kenan sai an waye musu kai an tabbata musu da su da kansu su yana iya kama kokowa dan su ake yi kenan su sa hannu su kama kokowa sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.